baka ka taka dutse ba da na taka dutsen ma da na ci uwarsa ka bi duniya a hankali ba yaro da gudu zan bi ta get over here wani na masu ɓata yaran mutane a layi tun mun san irin ku yaro zan zan yi daurin aure kwanan nan ma kuma wallahi wallahi ban gayyace ka gurin tsofaffin banza tsofaffin kai ya ishe ka fa ya fara isarta yanzu yanzu nake ma fanta gidan dambe yanzu za gidan damba nake so in na bata lokaci na yanzu ina tunanin karfe goma da minti ashirin da ma ai ni na ma bata lokaci na ai baba ka dinga hankali da zuwa irin gidajen damban nan saboda ka gane muna kai su mu irin gidajen damban nan dan buru ba ko wani kutubu yaro dan durin uwa da zai yi na mana ai muka karya mai kafa a gurin baba za ka gane yaran eh mana wanda muka karya mai kafan nan na gane shi ko ceto gare ka lafa ka lafa da giwa ina aba ofisa ina da kuni na san ban da wata matsala ko ina ma zan shiga ka gane kaggara mu da ni fa ka gane yauwa ni ba ka da kes da ni inji ni babu an can ba rashin kunya yake wa baban ku ba can wajen kangurin ya ci duru wasa wannan ba ba tsohon nan ne suke zuwa ba inna lillahi wa inna ilaihi ne ba sho ne fasin out ga al'am duniya ga dini tanga duk zo su yi ma sauka ne ga ali gidan dande la ilaha illa ne wallahi ga sanan na shiga uku na lalace kai bayani ne dan Allah baba kai hakuri kan hakuri dan girman Allah baba ta ka mun Allah kai hakuri dan girman Allah ka hakuri baba dan Allah baba ga hakuri baba dan Allah ga sanan dan girman Allah ka dan girman Allah la ilaha illa a yaro kai magana ka bada na ce fani ba za su zo a ba su hakuri yaro kai magana ai aku dan kau mungkin cengkak agar ini. Ya. Lah juga sudah lah. Lah juga aku dah. Kau kau mungkin cengkak. Thank you. ka ta mu dakata wannan yaro dan mutunci ne dan gidan sallau liman ne ina zaune ne ina ba shi labarin mayar rayuwa yanda muka yi amma amma ga hannu ma hannu yake baka gani sosai bane ba ko da yau kai shashaye ne babu kai kasan na je irin wannan kawai yanzu gidan damba nake tsaye da Allah wallahi ka tare da Allah ba da sai na sare ka ba Allah ya sina wallahi Allah shi da yawa ka zuwa daraja ka baba amma ko da wasa dubin ka ce ta kwace ka ma ka kara I'm ba ba na ma